Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da kuma dalal fm duk a jamhuriyar ta nijar sannan muna nan ko yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu ware assalamu alaikum da fatan kun wuni lafiya Mahmud Lalo ne tare da babu Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar. To a cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa ana ta cece kuce tsakanin kostom wato hukumomin kwastam ɗin Nijar da 'yan kasuwa bayan da hukumomin suka damƙa ragamar tafiyar da wani ɓangaren safarar kayayyakin ƙasashen waje a hannun wani kamfanin Faransa mai suna Bolore. na ce za ta ba mu damar mu san yawan kayan da ke shigowa cikin Nijar. To daga inda ka fara sanin kayan yawan su ke ciki kenan dole kuɗin awo za mu samu sai da muke so. In ya komo bisa talakawa za a yi tsada rayuwa iko iko ne amma kayan ba na iko ne ba lalle iko na kokari yana sare muna abubuwa da yawa to kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin me za ku ce dangane da yadda kasashe masu tasowa musamman ma na afirka ke damƙa wasu kamfanonin kasashen waje wasu harkokin lura da wani fannin ƙasa lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar sannan za ku ji korafin da 'yan yankin naja delta ke yi dangane da rashin fara aikin gyara musu muhalli amma da farko za mu fara ne da shan labaran duniya Assalamu alaikum jama'a. Shugabannin kungiyoyin musulmi da ke Amurka sun yi kira ga al'ummar musulmi na ƙasar da kada su bari jirgi ya tafiya ban su a shirin da ake yi na zaben sabon shugaban Amurka a wannan shekara. Shugabannin musulmi da suke da wakilci mai ƙarfi a wajen gudanar da babban taron tsaye da takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat a birnin Philadelphia na jihar Pennsylvania. sun ce ya kamata musulmi su fito kwansu da kwarkwatansu su jefa kuri'arsu a zaɓen. duk da cewa kashi daya cikin ɗari kawai al'ummar musulmi ne a tsakanin amurka jagabannin nasu na ganin cewa kuri'arsu tana da muhimmanci matuƙa wajen ba da nasara ga ɗan takara na kujerun ƙasar amurka hukumomin ƙasar japan sun ce suna ci gaba da binciken yadda aka yi wani mutum da ake kira suiki ya mai huriyan shi kadai ya shiga wani wurin kula da mutane masu fama da na kasar jiki da wuka ya kashe 19 daga cikinsu ya kuma raunana wasu da yawa tuni ma 'yan sanda na 'yan wato garin hira da ke tazarar kilomita arba'in kudu maso yammacin birnin tokyo suka cafke wannan mutum mai shekaru ashirin da shida wanda shi ma tsohon ma'aikacin wannan asibiti ne inda ake kulawa da mutane da ya halaka duka-duka dai mutane masu nakasar jiki kamar ɗari da 150 ake kulawa da su a wannan wuri mutane akalla goma sha uku ne suka rasa rayukansu sanadin wani mummunan harin bamai da kungiyar tsagirin alshabab suka kai a bakin kofar babban filin jirgin sama na magadishu somalia a yau da safe daidai lokaci da ma'aikata ke cikin hidimar zuwan wurare ayyukansu tuni kungiyar alshabab wacce ke da alaka da kungiyar alka'ida ta ɗau nauyin wannan wato farmaki a cikin wata sanarwa da ta watsa cikin tashar wato rediyo tasu na wato andalus jami'an tsaro sun tabbatar da cewa mutane bakwai cikin mutane guda goma sha uku da aka kashe duk dogarawa ne na majalisar aikin na kungiyar majalisar ɗinkin duniya mazauna unguwar da abin ya faru sun tabbatar da cewa sun ji ƙara mai tsanani a tashan a wurin a wajajen karfe tara na safe a yankin wani wani jami'in tsaro ya gaya wa boa cewa akwai dogarawa da dama da ke a wannan kamfani mai zaman kansa suke aiki da ke kan wato gadi a lokacin da aka kawo wannan harin yau ake shiga rana ta biyu da suma babban taron tsaye da ɗan takara ko yan takarar shugaban ƙasa karkashin lemar jam'iyyar democrat a amurka wanda aka faro jiya inda kuma fitattun 'yan siyasa na jam'iyyar suka fito suna ta jawaban neman ɗinke duk wata ɓaraka da aka fuskanta a can baya lokacin da ake yakin neman zaɓe kenan ɗaya daga cikin wanda ya gabatar da jawabi jiya shine sanata bani sanders wanda shine ya zo na biyu bayan hillary clinton wanda kuma jiyan ya fito ya ba ta cikakken goyon baya inda ya ce wato amurka na bukatar shugabannin da ba sa zagin jinsunan mutane kamar latino da musulmi da mata da baƙaƙen fata da kuma tsofaffin sojoji sai dai shi ma donald trump din ya mai da martani a wani sako da ya aika ta hanyar twitter inda yake cewa sanders ya ba da kai bori ya hau kuma ya butulcewa miliyoyin magoya bayansa. sa sauran waɗanda suka yi jawabai a jin sun hada hadda michelle obama uwar gidan shugaban amurka na yanzu a yau kuma ana sa ran masu jawabai za su hada hadda bill clinton tsohon shugaban amurka kuma mijin ita yar takarar ta yanzu wato hillary clinton hukumomin kasar afghanistan sun ce sojojin kasar sun hallaka mayakan isis fiye da 120 da suka hada da, da mayakan da kwamandojinsu kuma sun cafke wani sansanin da ke lardin nangahar inda kasar ta yi iyaka da pakistan wani kakakin gwamnatin wannan yanki ne a tuwala kogani shine ba da sanarwar rahoton a hirarsa da ya yi da wannan gidan rediyo na voa sai dai ba a tabbatar da sahihancin ikirarin da ya yi ba ya ce dai an kai harin ne a 'yan tawayen a ranar asabar da ta shige sa'o'i kaɗan bayan wani bam da suka kai a birnin kabo. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc za mu fara rahotannin namu ne daga najeriya inda 'yan yankin niger delta suka fara nuna damuwarsu dangane da rashin fara aikin gyara musu muhalli makonni bayan da aka kaddamar da shirin wakilin murya amurka lamido abubakar sokoto ya ji ta bakin hukumomin najeriya kan halin da ake ciki kamar yadda za ku ji a wannan rahoto dangane da aikin gyaran muhalli na yankin ogoni da ke jihar ribas a yankin niger delta da gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta riga ta kaddamar tun watan yulin da ya gabata na wannan shekara bayan faruwar hakan dai yan yankin na ogoni na ta gunagunin cewa sun ji shiru kan cewar babu wani abu da ke faruwa dangane da aikin na gyaran muhalli a yankin na ogoni na samu ganawa da ministan ƙasa a ma'aikatar muhalli muhalli alhaji ibrahim usman jibrin wamban nasarawa a wata ziyara da ya kawo a jihar ribas wanda kuma ya ƙara yi min bayani kan uzurin da aka samu kamin kaiwa ga gyaran na muhalli a yankin na ogoni aikin nan da aka yi da rahoto da aka rubuta an baiwa gwamnati tun shekaru biyar da suka wuce dubu da goma sha ɗaya so akwai wasu 'yan ƙananan ayyuka da suka yi amma ba su taka kara sun karya ba so muke mu duba abin da aka yi da menene muhimmancin su wani amfani za su yi domin mu ɗora daga wurin idan sun yi abu na kwarai to kaga ba sai mun maimaita wannan abu in kuma ba wani abu ne da za a bai ta karya karya ba to ana iya aje shi gefe guda a ɗauko tsari. ministan ya ƙara da cewa an ɗauki wasu matakai na yi ma al'ummomin na ogoni riyojin murtsace domin samun tsaftatattun ruwan sha akwai matakai na gaggawa da aka ce a yi kamar misali a samun musu ruwan sha mai kyau idan kawai muka shiga muka ce to bari a rijiyar burtsatse don a samu ruwa mai kyau sai wani ta so ce ai wannan an yi so kawai ku ci kuɗi ka san abu ne mai yiwuwa to saboda haka dole ne mu duba abin da aka yi su a baya ɗin ina aka tsaya don mu ɗora daga wurin in an yi su da kyau za mu ɗora ne a wani wuri mu ci gaba in kuma ba a yi su masu ɗorewa ba mu so muke mu yi wadda zai ɗore don jama'a su ga amfaninsa don su san cewa ba a ɗauki kuɗi an kashe su a banza ba. Da ya koma ta ɓangaren ƙorafe korafen da 'yan yankin ke yi a kan tafiyar hanwainiya na aikin muhalli a yankin na Ogoni, ministan cewa yayi. Yawancin mutane da suke ƙorafi yanzu suna ganin tsari ne irin na da wadda za ka zo ka ce kaza da kaza a ɗauko kuɗi a bayar shikenan magana ya wace amma ainihin mutanen da ke shan wahala talakawan da ke cikin wayannan ƙauyuka da karkara ba san me ake ba to mu so muke su gani a ƙasa duk abin da za a yi a tabbatar da jama'a da aka yi so domin su sun ci amfanin wannan abin da za a yi su wayannan 'yan kwamiti da aka riga aka naɗa kafin mamaye wannan bikin sun fara ma tarurrukan su sun yi na ɗaya sun ba mu rahoton su wancan sati da ya wuce da suka zo Abuja shi yasa muka bi tattaki duk mu bi kafa na abun nan da muka ce a yi. yau tun da safe na garin nan Fatakwal gyaran muhalli dai na yankin al'ummar Ogoni kwararru sun tabbatar da cewar zai dauki kusan shekaru talatin ana yin sa kuma wannan gyaran muhalli shine ake tasaran zai sake samar da kyakkyawar rayuwa ga al'ummar ta Ogoni harkokin su na aikin gona da kamun kifi sun durkushe rushe sakamakon gurbatan muhalli da kamfanonin mai ke yi lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria to a sudan ta kudu bayan da shugaban kasar salva kiir ya nada wani na hannun daman shugaban 'yan tawayen kasar rick mashar wato ta aban deng a matsayin mataimakin shugaban kasa na tambayi manir sani firagirke wani dan jarida da ya zaman sudan wanda kuma ya taba yin hira da rick mashar a wani lokaci yadda ke kallon wannan sabon salo da rikicin na sudan ta kudu ya ɗauka gaskiya ni dai a gani na zan iya cewa ba a ɗauko hanyar da za a warware wannan rikici na kudancin sudan ba idan ka kalla mutumin da aka ɗauko a yanzu wato ta aban denik aka ba shi matsayin rik mashir wato matsayin mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya kasancewa shi ta aban denik din ai yayi gwamna a jihar wacce suke kira da larabci wilayatul wahida ko kuma a ce unity state hmm. daga nan ne shi ma ya ɗauki makami goya ma shi Greg Marshall din baya to kuma shi ne yake jagorancin sulhu tsakanin Rick Marshall din da shi shugaba Silva Kir. Kwatsam kuma sai gashi an zo an ɗauke shi an bashi ya zama shi ne mataimakin shugaban kasa To haga Rick Marshall zai sama matsala ko kuma za su samu matsala biyu yanzu 'yan tawayen waɗanda suke goya ma Rick Marshall baya wasu za su bi shi wasu kuma za su bi taban ne. To ita kuma gwamnatin kudanci ta ga ta sama matsala da waɗannan mutanen sun rabe ila sai cin galaba a kansu maniyar sani ke kenan wadan jarida da ya zaman sudan to a jamhuriyar nijar kuwa ana ci gaba da cece kuce tsakanin hukumomin kwastam ɗin ƙasar da 'yan kasuwa bayan da hukumomin suka damƙa ragamar wani bangaren hada-hadar shigowa da kayayyaki da kasashen waje a hannun wani kamfanin faransa mai suna bolore daga mai ga sule mummuni barma da karin bayani Wannan shine karon farko da hukumar ta Duwan ko Custom ke kiran taron manema labarai domin mai da martani akan cece kucen da ya taso tsakanin gwamnatin Nijar da ɗaya gefe ƙungiyoyin 'yan kasuwa da na dillalan awon kaya transiter waɗanda a farkon makon jiya suka yi zanga-zangar nuna kin amincewa matakin sakarwa kamfanin Bolore ta hanyar wani sashensa da ya yi wa suna niger Terminal ragamar tafiyar da harkokin ma'ajiyar kaya magazin sudan saboda abin da suka kira yunkurin taɓarɓarar da harkokin kasuwanci abinda a ɓangaren kwastam ake ɗauka tamkar rudanin sawawa dawa kanal sale abdu shine jami'in kula da harkokin doka a hukumar duwan dgd to mu dai wannan aiki in yi fara zai bar dama duk za su shigowa ita duwan da san yawan kayan nan cip in mota na dauke da ton 40 za mu sanin ton 40 ne ta dauko ga dama mai sani kawai sai dai abin dan kasuwa ya ga dama ya hudi ko da su za aiki kuma su za auna to ko ka san kinan ai da ake yin wannan ai da kuma su riba abin ko to yau in aka ce za a sauke kaya a san gaskiya abin su wannan ai sai sun yi ba daɗi to ka ji hace gumin ba wani bane akwai wasu kudaden shiga da wannan mataki na ba bolore harkokin magazin sudan zai samarwa gwamnatin kasar nan tabbas in ba riba ayi riba ko ga ta ɗazu na kutanta muku na ce za ta ba mu damar mu san yawan kayan da ke shigowa cikin Nijar. To daga da ka fara sanin kaya yawan yawan su ke ciki kenan kau dole kudin awo za mu samu sai da muke so. To ko me 'yan kasuwa za su ce akan matsayin na hukumar Duwan ga ta bakin Sha'aibu Chambiano babban sakataren kungiyar 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga ketare. A kasuwa duk abin da aka ashe masu zai komo bisa talakawa. Daka in ya komo bisa talakawa za a yi tsada rayuwa iko iko ne amma kayan ba na iko ne ba. lalle iko na kokari yana sare muna abubuwa da yawa mai wallahi na samu wasu 'yan kasuwa da suka ke za su ta yi su roshe de commerce dinsu ba su kasuwanci niger su wasu suna kira suke kayan su kasu shiro niger wasu kuma suke waɗannan da annan in sun hita wallahi ba su komowa to ka gani wa zai samu matsala 'yan kasa. Tun farkon ba da sanarwar damkawa kamfanin Bolore ikon tafiyar da harkokin magazan Sudan ake baza jita-jitar cewa matakin gwamnatin ta Nijar na daga cikin alkawalan da ta ɗauka a yarjejeniyarsu da kamfanin na kasar Faransa a matsayin wata hanyar samar masa sararin jojewa a kan miliyan biyar na kuɗaɗen sefa da ya kashe daga aljihunsa don ayyukan shimfiɗa layin dogo tsakanin Doso da Yamai. To ko me ke gaskiyar lamari? in yi ban san da wannan ba abin da ake ta faɗi kenan cikin gari yau kuma waɗi abu da ake faɗi da yawa ana faɗin shi a cikin gari sai in ce kurun wannan abu duka ɗauke su in ce kawai gaskiya ne ah, ban na cikin wannan rudani yanzu dai jama'a sun zuba ido akan wannan takun saka da aka shiga tsakanin 'yan kasuwa da hukumar awon kaya a wani lokacin da mafi yawancin talakawan Nijar ke korafi akan rashin kuɗi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. daga kan wannan takaddama kan yadda kasashe masu tasowa ke miƙa ragamar lura da wasu fannin sha'anin kasashensu ga wasu kamfanonin kasashen waje muke su ku kira ku bayyana mana ra'ayinku ya kuke kallon lamarin yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida 2655 amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To kada dai a manta ana tare ne da sashen wasu na murya Amurka yanzu karfe biyar na yamma ne saura kwata a nan Washington da sauran jihohin gabashin Amurka. Kiranmu na farko ya fito ne daga jihar Nasarawa. Wani ne kallai? Assalamu alaikum suna na shafa kafin magaji danya Musa a kuma jihar Nasarawa Mahamud Lalo barka da aiki. Wa alaikum salam malam shafa le menene ra'ayinka? Mahamud Lalo gaskiya ya kamata shugabanninmu na kasashenmu na afirka nan su rika jin kan talakawan da suka zaɓe su don ya kamata gwamnatin nijar ta tsaya ce ta ma talakawa aiki waɗanda za su samu sauƙin rayuwa ba a zo a tsawwala musu sun gama zaɓe Eh, um, shafale idan kana ji na muna magana ne kan yadda zaka ga akwai wasu aikace-aikace da zaka ga ana ba kamfanonin kasashen waje su yi maimakon a duba cikin gida akan samu na gida wanda za su iya yi a misali kamar wannan labarin namu da muka sa na Nijar nan da aka ba wani kamfanin Faransa yana kula da shigo da kayayyaki maimakon a ba eh, kuma custom ka gane kuma lalo mm. su shugabanninmu kamata su nemi ne su kaman layin na shafale yana da tangarɗa bari mu je kaduna wane ne akan layi salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kuna tare da Adamu jirgi daga kamfanin fasi Jaji Kaduna nigeria. To Adamu jirgin muna jin ka. Ni a gaskiya dangane da abubuwan da shugabanninmu na Afirka suke dangane da wannan yunkuri da suke yi na ganin ana mallaka abubuwan kasa ga wasu kasashen kasashen waje gaskiya ba kishin yankin Afirka suke ba ko ce ba kishin kasashen suke ba. Adamu Jeje baka baka gani kaman baka gani kaman watakila su kamfanonin kasashen wajen sun fi tsayawa su samar da aiki mai inganci ne ko dai wato yafi na waɗanda suke cikin gida? To ni nika rasa irin wannan abu gaskiya wannan dalili ba na ɗaukar shi hujjan da zai na a ce an ɗauki abu an ba wasu kasashen waje su abun nan. Yana da kyau mu tsaya mu rika dogaro da kanmu da kanmu gaba ɗaya duk wasu abubuwa da za mu yi mu tabbatar 'yan ƙasar namu muka sa suka buɗe ido akan waɗannan abubuwa. amma mutanen nan duk yadda za ka jawo sun sun ga sun ci ribar riba riba riba da kasanka kafin su maka abin da za su yi kan bakin gwargwado kaɗan gaskiya na afirka kusa kishin ƙasa a zuciyanku mu mabiyanku mu ji daɗi ne muku addu'a amma gaskiya ne. Adamu jeje kenan da Kaduna har yanzu muna jihar ta Kaduna wane ne akan layi? To sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna. To Malam Ibrahim menene ra'ayinka yau? to ra'ayina shine ni ma gaskiya tsirin ra'ayin jeje din ne mhm. kamata ya musan cewa yanzu fa ba lokacin mulkin mallaka ba ne na turawa a'a lokaci ne da mu ma ya kamata a ce mun iya kanmu sa riga da kuma wando baya wasu ne za zo su dinga cewa za su yi mana kaza za su yi mana kaza wanda a ƙance kuma cutar mu za su dinga yi fatan mu dai ga shugabannin mu na afirka tunda akwai kungiya su tsaya su tattauna irin wannan duk irin arzikin da akwai a Najeriya za ka ga an samu irin wannan makamancin shi a wata ƙasashe daban kuma dukkanin abin da ake nema mu ya mu za mu iya mu kanmu ya kamata a ɗauki wannan ragaman gaba ɗaya. Ibrahim Alaramma kenan daga cikin daga Kaduna bari mu je jihar Plateau wane ne kan layi? Rabar Musa Haisha ɗari ne daga bakin ciyawa daga Plateau State. To Rabar muna maka maraba da zuwa wannan fili menene ra'ayinka? Ni ina ganin rashin kishin ƙasa ne. Hmm. domin da ana da kishin ƙasa ya kamata mu wuce wannan wurin hmm. na gode tuma da lamun gode a mai kira kenan reverend daga jihar plateau yau muna tattauna ne kan batu na yadda kasashe masu tasowa musamman ma afirka ke miƙa ragamar gudanar da wasu ayyuka ga kasashen waje inda akan bar na gida ga kira musamman samu daga yobe wane ne akan layi amma na yau ba sai ka kauce daga kusa da akwatin rediyon ka don tana kawo cikas a tattaunawa da zamu yi da kai yawwa yawwa to ka kashe kuka kauce daga kusa da rediyon ibrahim shatima ne yake magana daga yobe yawwa to ibrahim muna jin ka ina yobe state duk da matsalan da muke fuskanta mm. mu muna fahimta ne cewa akwai koma baya da shugabanni na jihohi suke kawo mana hmm. ta inda mu noma wannan muna yin shi amma taki ta muna tsada rayuwa ta muna tsada gashi taki dubu goma sha biyu ake nema shi a malam ibrahim shatima muna magana ne kan batun yadda ake mika wasu ayyuka zuwa hannun kasashen waje ba na wato kamfanonin cikin gida ba to ina kaman ma mun rasa shi ibrahim shatima na yobe kuma da haka ne muka kawo karshen daukan wayoyinku dangane da wannan batu da muka tattauna mun gode kwarai da gaske yanzu kuma sai wasanni wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da jamhuriyar Nijar inda yanzu haka ake shirye-shiryen wasannin kwallo na babban hutun 'yan makaranta a dukkan jauhin faɗin ƙasar yayin da a ƙarshen makon nan da muke ciki ne za a soma wasannin kwallon kwando na kofin shugaban ƙasa wanda ke karewa a ranar biyu ga watan Agusta idan Allahu ya kai mu. Idan muka leƙa kuwa a ƙasashen waje 'yan wasan ƙasa da shekaru goma sha tara ne na ƙasar Faransa sun ka ɗauko wa su fansa bayan da suka karkare kasar Italiya a wasan karshe na kofin kalubalanka na kasashen turai da aka kammala a ranar Lahadi ta gabata kasar Jamus inda suka kwada ma kasar Italiya ci hudu da nema bayan sun hidda kasar Portugal a wasan kusar na karshe ci uku da ɗaya. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta Juventus ta kasar Italiya wadda ita ce ke rike da kofin zama zakara a wasannin kakar da suka gabata ta sayo shahararren dan wasan kwallon kafa na kasar da ake ce ma Gonzalo Higuain daga kungiyar Napoli ta kasar Italiya akan kuɗi euro na gugar yido har euro miliyon 90. A tseren keke kuwa Chris Froome dan kasar Ingila ne ya yi ma abokan shi fintin kau kuma ya lashe kasancewa zakara a wasannin tseren keke mafi tasiri a duniya na kasar Faransa a wannan shekara sai kuma dan kasar Faransa nan Romain Bardet wanda ya taho na biyu a ƙarshen ƙarshen tseren da aka yi na wannan shekara a wasannin tennis kuwa a ƙarshen makon da ya gabata ne aka zo ƙarshen wasannin open na washington a ƙasar amurka inda ɗan ƙasar faransa nan galman monfils ya lashe kofi gaban ivo karlovic da ci biyar da bakwai bakwai da shidda shidda da hudu ita dai wannan nasarar da ga monfils ya samu tana ɗaya daga cikin manyan nasarorin da ya samu a cikin wasanninsa na tennis na duniya kuma a halin yanzu ya ce zai juya ne zuwa wasannin kofin duniya na wasannin tennis inda kasar ta faransa ta kai ga wasannin kusa da na karshe haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a ranar 26 ga watan yuli shekaru 26 da suka shuɗe shugaba george h bush ya sanya hannu a kan dokar amurkawa masu nakasa This Wannan doka mai cike da tarihi ita ce doka mafi karfi ta farko a duniya da ta ba masu fama da nakasa 'yanci na ɗauki alƙalami na zan rataba hannu a kan dokar amurkawa masu nakasa tare da faɗin cewar daga yau mun rusa duk wata katanga da ke tauye masu nakasa in ji shugaban na amurka inda wannan doka ta sha gaban sauran dokokin kula da masu fama da nakasa wannan dokar zakaran gwajin dafi ta hana nuna kyama ga masu nakasa a fannoni daban-daban kamar sashen ilimi ɗaukar aiki da kuma gida wannan na nufi dokar za ta buƙaci shugabannin makarantu da masu ɗaukar ma'aikata su samar da yanayi mafi sauƙi ga waɗannan mutane da zai taimaka musu wurin karatu da kuma samun aikin yi daidai da kowa abubuwa da za su sauƙaƙa musu wurin karatu da ɗaukar aiki sun haɗa ne da tsarin rubutun makafi ga ɗalibai da ba su gani da samar da teburori waɗanda za su iya ɗagawa ko saukarwa ƙasa domin masu yin amfani da kekunan guragu a cewar mai bada shawara ta musamman akan 'yancin masu fama da nakasa na ƙasa da ƙasa a amurka judy heman za a samar da abubuwa masu sauƙaƙa rayuwa nakasassu ne bisa la'akari da yanayin mai tattare da nakasar we know from data that the accommodations that most disabled individuals need is anywhere from nothing ta ci alƙaluman bayan nan abubuwa da mafi yawan masu nakasa ke bukata ba wani yawa gare su ba a wasu lokuta ma ba su bukatar wani abu daban kaɗan daga cikin nakasassu za su bukaci abubuwa masu yawa don iya tafiyar da wani aiki amma abu mafi muhimmanci shine masu ɗaukar mutane aiki su fara gano cewa nakasassu sun iya gudanar da ayyukansu sosai dokokin amurkawa masu fama da nakasa sun magance matsaloli da nakasa suke fuskanta wurin amfani da gine-gine da sufurin jama'a abubuwa da ake sakawa a cikin gine-gine da motoci ya sa nakasa suna iya amfani da abubuwan jama'a kamar kowa a don haka suna iya shiga harkar jama'a cikin sauki human wacce ita dan kanta mai amfani da keke ne sakamakon shan inna ta kyautata zaton wannan doka za ta zama abin koyi a fadin duniya i believe that governments have a responsibility for all of their citizens and that the issue of disability in many countries is highly stigmatized. Ina kyautata zaton gwamnatoci ne ke da alhakin kula da 'yan kasarsu sa'annan wasu kasashe da kasarsu na fuskantar bambanci, saboda waɗannan kasashe ana tunanin la'ana ce ke kawo nakasa ga mutum, Abu mai muhimmanci shine gwamnatoci suna nuna shugabanci na kwarai su yi aiki tare da nakasassu kuma su fahimtar da iyalai su rungumi alhakinsu su tabbatar da kasashen nasu na samun ci gaba a wannan kokari na ba kowa haƙƙinsa kuma ba a bar nakasassu a baya ba ko ana ganin su a matsayin ba cikakkun 'yan ƙasa ba. Amurka za ta ci gaba da yin aiki don taimakawa 'yancin nakasassu a faɗin duniya. don samun cikakken bayanai akan dokar nakasassu a amurka sai a shiga wannan adireshin yanar gizo www.ada.gov. Sharhin muryar Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To babu Yakubun bai nisa ba gashi ya dawo da labarai a takaice. shugabannin kungiyoyin musulmi da ke amurka sun yi kira ga al'ummar musulmi na kasar kada su bari jirgi ya tafi ya basu a shirin da ake yi na zaben sabon shugaban amurka a wannan shekara jagabannin musulmi da suke da wakilci mai karfi a wajen da ake gudanar da babban taron tsaye da 'yar takara na shugaban kasa ta jam'iyyar democrat a birnin philadelphia na jihar pennsylvania sun ce ya kamata musulmi su fito kwansu da kwarkwatansu su jefa ƙuri'unsu a zaben da za a yi duk da cewa kashi daya cikin ɗari ne kawai al'ummar musulmi a tsakanin amurkawa jagabannin nasu na ganin cewa su tana da muhimmanci matuka wajen ba da ainihin nasara ga ɗan takara a kujerar shugaban ƙasa hukumomi a ƙasar japan sun ce suna ci gaba da bincike yadda aka yi mutum da ake kira wato sukui yamamuri shi kadai ya shiga wani wurin kula da mutane masu fama da nakasar jiki da wuka wanda ya kashe mutane goma sha tara daga cikinsu ya kuma raunana wasu daga cikinsu to haro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma gobe idan allah kanmu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin da izinin allah in za madadin babu yakubu makeri da ta gabatar da shirin sai julie lathis gresham da ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu ni mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc salamu alaikum